ina roƙon a biya da hakura na in ta isa a medical in ta wallahi magana ga bai abaranta don a ce ban wanda ne kamata ban da hakura an ka ɗauke ni an ka tare ni ha abuja an ka tare ni abuja an ka ɗaya ni hakura kana ganin sai ga su guda uku yau shekara hudu sauraro assalamu alaikum barkanmu da arzikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan tashar tamu mai suna ims online television tasha ce mai yunkurin kawo muku rahotanni waɗanda suka shafi siyasa da kuma rayuwar al'umma ta yau da kullum kazalika tasha ce wadda za ku ziyarta domin ku bayyana ra'ayoyinku ga masu kallo da saurari ba tare da zagi cin zarafi ko sukan lamirin kowa ba a yau mun samu bakuncin ɗaya daga cikin matasan jihar kebbi a karamar hukumar mulki ta birnin kebbi da ke arewa masu yammacin najeriya wato alhaji sa'adu umaru waziri wanda aka fi sani da t-boy alhaji sa'adu mu ne maka barka da shigowa gashi allah ya kaddari alhaji sa'adu ya shigo cikin wannan zaure na wannan tasha tamu mai suna ims online television muna godiya muna so ka gabatar da kanka a takaici to ni ɗan siyasa na da za ka fara da suna suna na abu umaru waziri wanda an kai sani da tiboye na to ni ina siyasa tun ba tun 99 ma na yanzu haka esco nike na nasara a wace jam'iyya apc na sannan kuma ni a assistant youth leader na apc na nasara one masha Allah gashi ka daɗe kana siyasa an buga jiya da kai an buga yau da kai kuma har yanzu ana fafatawa da kai a fagen siyasa ta yankin nasarawa wace irin romo demokuraɗiyya ka samu a matsayinka na esco wace irin gajiya kan mora ko kuma wani irin cigaba ka kawo al'ummar yankin nasarawa a matsayinka na shugaban matasa mu ga mun shiga siyasa don mu taimaka matasa da sauran al'umma gashi an yaudare mu ni yanzu musabbabin ma abinda da ka damu na ina zaune lahiya lau na yi siyasa ta apc e mm. na ka da sista ita wadda a women leader ta pdp eh, ta najeriya gaba ɗaya wanda ake kira hadda mariya ni da kashe ta mata mm. an ka taho hakuna na suna dan da yan tsutsotsin da ka dan damuna ba sosai ba amma na'am matan gwamnati ta ce akan wani ƙoƙari da da isu bela wanda aka yi sani dan isu bela dan gidan sakin gwamnati haruna na'am sun ka ce to wanda ƙoƙari da ni ya kamata ma a ce an canza ni hakura an sami hakura an kyautata ni mm. an ka ɗauke ni an ka tare ni har abuja mm. an ka tare ni abuja an ka ɗebe ni hakura kana ganin sai yanzu ga guda uku mm. yau shekara hudu yanzu magana gar muka da kai ko kwana zan yi numfawa shi na ma wuya gare ma to akan me wai akan hakura na da aka ɗebe sannan babu magana komai an nuna min zalunci kaɗa to yanzu gashi kana magana cewa an ɗebe maka haƙura a lokacin da za a ɗebe maka su wannan haƙura ɗin wani irin mataki aka ɗauka na ɗebe haƙuran da kuma sa maka su wasu haƙura sababbi ni an kira ni wallahi ko da aka kira ni a ta ɗebe haƙuran na ko kare kurmulo bai ba an ka ɗebe su awon mu biyar ana ɗebe su mm. suna ka karewa mm. ni wahala ni wahala ni wahala ni toho jirgin kitsai mm. ni dawo da kyanta bane ni fara ma can abinci yau gobe shuru har yanzu shekara hudu kenan magana gani ke bawa shi yasa ni da dalilin da nika ka dan mutanen gebe su sani mu uwayen mu ba su musu zalunci ba kan su bari idan mutanen ga su zalunce mu wa a to wallahi magana ga bai abaranta don bai a ce ban sheda wanda ne kamata ban da haƙura ina yaro na sannan siyasa a cikin ita ne tun inda ake kwara siyasa duniya ke ta ka ganin su waɗanda mahukunta waɗanda suka ga ya dace su yi maka wannan saka maka da alheri duba da cewa cuta ce ke damun ka aka ga ya dace a ɗebe waɗannan haƙuran domin ka cutar ta illata haƙuran gaba ɗaya ai ni gwamnati abin cutar dabba muka da haƙura tun da mu gidan kuwa san mu mm. da can zaki mm. to iri ne na mm. sai ta ce a to bai a ɗaya sai a min sabbi ma kan inda ake kwamfi sun yawa ya fi na roƙon a biya da tiya haƙura na ɗai in ta isa medical in ta zuwa da lahiyata to yanzu wannan matakin da ka ɗauka na neman cewa a baka tallafin da zaka je neman lafiya kawar katon kari su mahukuntan da suka yi wannan aiki da neman a yi maka wannan taimako da zimmar ka je ka nemi lafiya. Ko sai ai fayil. To baka da labari kila ko an yi fayil din wata kila akwai wani tsaiko da ya kawo. Shekara hudu. shekara hudu wa yanzu an kai shekara hudu shekara hudu ban da hakuda to a gurguje mu dawo gehen siyasa mm. ga ka shugaban matasa na jam'iyyar apc a yankin nasarawa shin a lokacin da aka yi zaɓe na shekarar dubu biyu da goma sha tara. kuma shekarar 2015 shin wace irin rawa kun ka taka domin ku ga cewa ita wannan gwamnati ta yi nasara to kana iya liso sannan ni ba ba karamin ɗan ta nake ba duk wanda an nasarawa da nasarawa to duk a tambaye shi a jiha mm. wa aka ce mani ga siyasa to yanzu a gurguje za mu dan nisa mu kuma sha ruwa mu ta hutu daga cikin lokaci a bisa ga haka muke roƙonku da ku shiga ku yi ƙoƙari ku da na mana subscribe kana ku danna alaman kararrawa saboda ku ci gaba da samun rahotannin mai idan mun daura za mu ta yi hutun takaitattun lokaci ku dakace mu to jama'a masu kallon mu da sauraro barkan mu da dawa hutun takaitaccen lokaci yanzu kuma hirar ta mu za ta ci gaba alhaji sa'adu kamar yanzu kana ganin kai ba a kyauta maka ba kuma har an ɗauki matakin cire maka haƙura guda nawa guda uku guda uku eh to ga shi ka yi ƙorafi kuma cikin bayananka ka ce an ɗauki fayil ɗinka an kai shi gaban mai girma gwamnan jihar kebbi sanata abubakar atiku gudu domin a ga cewa an yi maka wannan ƙoƙari na canza maka su waɗannan haƙuran wani irin bagire ake kuma me kake bukata a halin yanzu ni wallahi ban so ma magana ka ta kai mace da su ba saboda na fara ma tun fara siyasa ta ni siyasa ci gudu kai mm. pdp ta zama kamar gidan mu ba amma ni da bada ta na a ki mm. ni yanzu ba ma gida kai shin wai ce wai ko wani abu da an kai da hakura na to yanzu kata gashi ka dade cikin tahiyar jam'iyyar apc kuma kun yi ruwa kun yi tsaki wurin ganin jam'iyyar apc ta yi nasara tun daga mataki na ƙasa har zuwa mataki na jiha baki ɗaya to shin kai wani irin abu aka saka maka da shi lokacin da aka yi nasara ko komi baka amfana da shi ba ga zalunci din da ake ni zalunci an gani baka amfana da komi ba da komi ba to masu kallon mu da sauraro ga shi mun doko hira kuma lokaci na son shi muna halin nasa a bisa haka haka muke ƙara roƙon ku da ku shiga ku da namu na subscribe kana ku da alaman ƙararrawa saboda ku ci gaba da samun rahotanninmu idan mun daura ma'assalam 来桂林。